Wato jama'a barkanmu da zuwa a kan Lifeway Radio Ministry. Ni dan wanku Bashiru ke kawo muku wannan wazi daga Lifeway Radio Ministry. Yau kuma za mu ji maganan Allah. To abinda za mu ji yau mun karanta daga John chapter 4 verse 34. A wurin da muka ci Yesu Kristo ya ce muna kamar na zo cikin duniya gani saboda in yi abinda Allah ke so saboda magana mu yawa ne ne abin da Allah ke so to menene Allah ke so kamar yadda littafin mu ya gwara muna yau kamar Yesu kusa ya zo cikin duniya ga saboda ya yi abin da Allah ke so ya zama ya yi si ya yi abin da Allah ke so to ni da kai kuma mun san kaman abin da Allah ke so ne kowane mutum a cikin duniya ga ya samu gafira ya samu rai shi ne in baka da rai baka ya ka sika aljanna saboda zunubin mu saboda ni da kai allah ya bari yesu kristo ya so cikin duniyan ga a kashe shi a binne shi saboda mu samu gafara saboda ni da kai yesu kristo ya zo cikin duniyan ga kaman kuma john 3:16 ya goya muna kaman kaman inda allah ya kawo na duniya ya zo ya kawo dansi a kashe shi ya bashi shi range saboda ni da kai mu samu gafira saboda haka yesu kirista ya zo cikin duniya ya kamata kowa kowane mutum da kai cikin duniya ga ka wurin yesu kristo ka ce masa kama kaman yesu gani na zo ka ya fai mini zunuba da duka saboda ni da kai in zama tare a cikin lahira abinda allah ke so ni kowa ya sika aljanna in baka da aljanna in baka shika shiga aljanna ba baka yaka samu rain baka yaka zama tare da Yesu Kristo baka yaka gani Allah gobe ma abinda Allah kai so sosai ni kowa ya shika aljanna saboda aljanna saboda ya kauna duniya saboda yana so batunmu ya bar yesu kristo ya zo cikin duniya ga ya ba shi a kase shi a buka shi a yi abin da abubuwan da bai da can duka an yi musu saboda ni da kai mu samu gafara yesu kristo ya sika cikin duniya ya yafa muna zunuba na duka ya yafa maka zunubinka duka in ka zo wurinsi in kana jin na yau abinda ya kamata ka yi ni kama inda babu kai gwara muna kamar dukan mutanen muna da zunubi saboda kakanmu ya yi zunubi da Allah saboda zunubin kakanmu dukan mutanen duniya muna da zunubi saboda wannan zunubi yesu kristo ya zo abinda Allah ke so ne kowa ya yi tuba da zunubi abinda Allah ke so ne kowa ka zo wurin Yesu Kristo ka ce masa Yesu na da zunubi ka yafa mana zunubi abinda Allah ke so ni kowa ya samu gafara abinda Allah ke so ni duka mu mu shika aljanna abinda Allah ke so ni duka mu zama tare a wuri guda in ba mu ji Yesu Kristo ba ba mu zo wurin Yesu Kristo ba mu yaka samu wannan gafara da kuma wannan lokaci da kuma wannan zaman tarin da Allah ke so bai yi zuwa sai dai mun zo wurin Yesu Kristo. Dan wannan da ke ji na zo wurin Yesu Kristo yau ka ce masa kaman kai kana da zunubi. Wata cila baka da zunubi, wata cila ba, ba ke ba mungun mutum ba ne, amma dai Allah dai yana duban mu kaman daga kakan zunubin da kakanmu ya yi muna duka zunubin na yana tare da mu, duka mutanen duka muna da zunubi. In ba kaman ke karya ne abin da ke so kana da zunubi ba haka ba ne kai kana zina kai kana gulma kana kai mungun mutum ba haka ba ne allah ya duba zunubinmu a wajen kakanmu ne allah ya duba zunubinmu saboda abin da adamu ya yi saboda abin da kakanmu ya yi shi yasa Allah ya cira mu duka kamar mu zo wurin si mu yi tuba mu yi bayar da zunuban duka saboda Allah ya fi maka saboda ka zo wurin si Allah mai taushe ne zai ji muna taushe ya fa muna zunuban duka saboda mu zama tare kamar yanda yake so in ji inda abin da yesu ya ce ne abin da allah ke so ne ina da cikin duniyan ga yi abin da ke so kai kuma abin da ke so allah ke so ka yi ne kai kuma ka yi tuba da zinubi abin da allah ke so ne kai kuma ka bayar da zinubi abin da allah ke so ne mu zama tare juniya mu tare mu zama tare a wuri guda da juna abin da allah ke so ne duka mu mu yi soyayya abin da allah ke so ne kowa yɛbɛri abin da kake yin da ba da can duka yanzu mun sani kamar zunubi ya bata duniya duniya duka ya bata kowane abin da duka mutanen duniya duka mu duka mu zunubi ne saboda wannan zunubi Allah duk duniya ya bata ka yi bayan ka bayar da zunubanka kam saboda abin da Yesu Kristo ya yi Allah zai maka gafura ne Allah zai yafa maka zunubi ne Allah zai cire ka zai taimake ka Allah kuma zai bude maka wani anyan ni ba ka sani ba in ka zo wurin Yesu Kristo Allah zai dafa maka zunubi wanda ka ji na magana na guntu ne ka yi tuba da zunubanka duka saboda Allah ya fa maka zunubi ka bayar da zunubi da zunubi saboda Allah ya fa maka zunubi saboda shi ne Yesu Kristo ya shiga duniya saboda shi ne an ka kashe shi saboda zunubi aka binne shi sai ya kuma tashi da kwana uku ni da kai muna da wannan iko mu zo wurinsu muna da wannan daɗin kai mu zo wurin yesu kristo yau sai ya yafa maka zunubi mi ce jira ka zo wurin yesu yau ka yi wannan addu'an guntun addu'a tare da ni kafin ka zo wurin yesu kristo kafin yesu kristo ka yafa maka zunubi sai dai ka yi tuba da shi sai kai da kanka ka yi tuba da zunubin nan sai kai da kanka ka yi ka sani kaman kana da zunubi in ka ce ba ka da zunubi dan saboda ba abin da za a yafa maka kenan amma ka san kaman kai dan zunubi ne amma ka san kaman dan adamu ne amma ka san kaman saboda kakan adamu mu duka mu muna da zunubi to an yafa maka ni da zunubi amma ba ka san wannan ba to ba abin da za a yafa maka kenan wanda ke ji na ni da kai mun san kamar muna da zunubi ni da kai mun san kamar duniyan ga ba mutum da ke cikin duniya da aka ce kai baka da zunubi babu si babu ko guda maganan Allah ya ce ba wani mutumin kirki a cikin duniyan ga babu ko wani guda duka mutanen duka mun bata duka mutanen duniya mun bata muna da zunubi ba mu da ilimi da Allah abinda kuma Allah ke so ni kowa ya yi ilimi da si abinda Allah ke so kuma ne duka mu san shi kamar inda shi yake da Allah mu kuma san diyan shi mu kuma san kamar saboda ni da kai ya aka diyan shi zo cikin duniya ga wanda ba ka san wannan abu ba menene ya ya da ka yi ka ya samu gafira ne ba ka san wannan ba ba ka yi ka shiga aljanna ba ka san wannan ba ba ka samu gafira ba ka yi ka samu gafira a wurin Allah saboda shi kana ji na saboda shi na zo wurinka saboda shi ina maka roko ne ka zo wurin shi Yesu Kristo ina maka roko ne ka yi tuba da zunubinka ina maka roko ne ka ba Yesu Kristo anya ya shika rayuwanka za ka juye ni za ka juye maka halinka duka wanda ka yi ji na ka yi muni wannan gundun addu'a ni dawo ni ne na san kamar ina da zunubi na kuma sani kaman saboda zunubi ka shiga cikin duniyan ga na sani kaman ka mutu saboda zunuba na duka saboda shi na zo wurinka yesu kristo ya fai mana zunubi na duka ka cire mini da zunubi ka cire mini da satani ka cire mini da wahala ka cire mini da abin da ba da can duka sai ka yafe mini zunuba na duka shika rayuwa na zama tare da ni saboda gobe ce manzo wurinka na wannan roko da sunan yesu kristo amen wato abokina in ka yi wannan guntun addu'a ka yi dadin kai kenan kai mai dadin kai ne saboda allah ya yafa maka zunubin duka kenan abinda kake da sin duka allah ya yafa maka kenan yau abinda ya swara ni. da ka nemi wani church na ya kusa da kai ana gwara babu sosai ka shiga wurin ka suka wannan church da kuma ka kuma ka yi sallah wurin nan in ba haka ba to da ka yafe kuma da ka manta kaman abin da Allah maka ne amma ka samu wani babu believing church in ka shiga wurin nan to Allah ya ya kwa bude maka kowane anyan da aka kude maka da wanda ka ji na na maka ne na kuma ma Allah godiya saboda ya karbi mu saboda ya yafa maka zunubi ni kuma ya yafa mini zunubi ni da kai mun yi dadin ke wanda ka ji na na maka wannan roko ka zo wurin Yesu Kristo ka juya halinka yau abin da kake yin da ba con duka yau da ka bari bari kariya bari zina da kuma bari gulma da su mungu abubuwan da ba can duka ya kamata ka bari saboda yesu kristo ya sika rayuwanka yau ka kai mutumin sabu ne yau ka yi dadin ke to ni inda ka kawo muku wannan magana ni dan wanku ne kakanku ne da kuma duyanka da babanku ne wata cida kana da wani abu da ka tambaya ga nan ba na saboda kai ka yi tambaya